يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيحك على جميعك وستات يوم رانا ديار ووتن سفر وتن شعبان شكرا تدعو لدي وقود ثلاثين وتجرى مرضو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لذر مكة ومدينة وتتبدي لدرانا الشاديات sha hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun mu na wannan littafi nabiyu rahma dan uwa doktor muhammadu sani umar musa rijiyar lemo za mu tashi a shafi na talatin da biyar inda malam ya matashiya da cewa khalwatuhu cewar manzo sallallahu alaihi wa sallam bi ghari qira agogon hira wa bad'ul wahyi da kuma fara yi masa wahayi an aisha ta ummul mu'minina an karbo daga aisha uwar muminai allah ya yarda da ita Annan qalat hakika ta ce أول ما بدأ به رسول الله sallallahu alaihi wa sallama min alwahi. farkon abin da aka fara wa manzan Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi na wahayi ar-ru'ya salihah fil Launi. ita ce wato mafarki nagartaccen mafarki a cikin bacci mafarki na gaskiya a cikin bacci shi ne farkon matakin da aka fara aiwatarwa na wahayi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam fakana la yara ru'ya sai ya kasance manzon Allah ya da mutum Allah tabbata a gare shi babu wani mafarki da zai gani abincinsa illa ja'at mithla falat as ba shi sai wannan mafarkin ya zo gare shi kamar yanayin wayewar gari kwatankwacin yadda gari zai waye haske daga duhu to haka wannan abin da ya gani a bacci a mafarki zai bayyana gare shi a fili da shi yana faruwa ثم قدم إليه الخلاء sannan sai aka sanya masa ƙaunar kaɗai cewa ma'ana aka kimsa masa ya je na son buƙatar keɓewa ya kaɗaita a wani guri ba tare da shiga harguwa ko hayaniyar jama'a ba domin sau tari irin wannan salo kan ba ka damar ka tunani mai kyau ba hayaniya babu harguwa ba shigowar abin da bai shafe ka ba cikin al'amarin wa kana yaqulu bi zari manzon Allah kira da mace Allah tabbata gare shi ya kasance yana cewa a kogon kira kogo ne sananne a cikin garin Makka ko dutse ne shi kira sananne a cikin garin Makka to yana da kogo da ake cewa zari kira kogon dutsen kira to anan yake kadaicewa fa yatahannasu fihi sai ƙoƙarin yin ibada a cikin wa huwa ta'abbudul layali zawatil shi shine yin ibada a wasu dare dareraki ba a bauta a ma'ana ididdigagu a wasu dare dareraki ididdigagu ididdigagu malamai suke cewa ana da aka ce na ƙoƙarin yin ibada a wasu dare dareraki kirgagu ko ididdigagu bibiyar abin da ita rare ke yi na addinin da annabi ibrahim ya tafi ba al'umma shine kokarin ƙoƙarin da yake yi na ibadar domin babu wani wahayi da aka masa a nan da zai gino a kai ya ɗora ibadar shi wannan kaɗai ce tana ba shi damar bibiyar irin abubuwan da annabi ibrahim ya tafi ba al'umma shine yadda hannar ɗin ayyar da a cikin wannan wato kogo قبل أن ينزع ila أهل kafin ya shiru ya tashi daga wannan wuri da ya لذلك zuwa ga iyalansa wa ya كافر يكمل zalika ya karbi guduri dan haka kammala kwanakin da ya kansa sannan kuma ya tashi ya koma zuwa ga iyalin ya koma rukun guzuri don dawowa maimaita haka ya rikai in yi wasu allon kwanaki a abin da ya tafi da shi ya kare sai kuma ya sake dawa kuma tsara abin da zai ce gaba wani shi sai ya koma ya ce إلى Khadija. sannan sai dawo zuwa ga matarsa Khadija a yadda zan limit ne misliha dan ya kuma wato ainihi da kargo zuri don irin waɗannan kwanakin da yi hatta ja'a al haƙƙo. har yana cikin halin wannan yanayi gaskiya ta zama shi ne zuwan mala'ika ɗauke da wahayi ko kuwa fi gane kira yana a wannan kogo na kira ina mai kaɗai cewa don tunanin bibiyar abubuwan da suke na addinin annabi ibrahim mala'ika ya سوى ملائكة يوم ƙura yake da shi karanta. قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ ni ban iya karatu ba ni ba mai karatu ba ne ban san shi kuma da in yi shi ala fa aqada ni annabi ya ce sai ko ya danke ni ko ya kama ni fa wasani ya matse ni hatta balaga minni al jihar har sai da matsar ta sa na ciwuya ko kauya an ji bahaushe hatta balaga minni jahal har sai da ya kai matuƙa wajen sa da cikin wahala thumma arsalani sannan sai ya sake ni bayan ya sake shi kafa da qara sai ya sake cewa karanta fa ma ana biqari ni kuma sai nace da shi ni fa ba mai karatu ba ni fa bai iya karatu ba fa ni. ko sai ya sake ƙasa. Da ya riƙe ni ba ba ta nisaniya yi wato ainihin matsayi da a karo na biyu har da bala ga minin jihar har sai da wato ya kai daga cin wuya matsananciya kuma an san ne sanar sai su ke fafalan ita ke cewa karanta ba kuntu ma ana bi ƙarin na ce masa ni fa ba ne karatu ba ne fa aka da ne fa gasta ne tsalika sai ya kama ni ya matse na karo na uku tun ba alkalli sannan ya sake Ba fa kala fara bismi rabbika alladhi khalaq sai yake da shi karanta da sunan ubangijin ka mahaliccin ka birinanka wanda ya halicci kowa da komai mana in da yana bashi kuture in sai karanto masa aya اقرأ باسم ربك الذي خلق sai ban cewar abin da aka faɗa ake so ake so ya maimai sai ya kama maimai tun da yana jin yaran ko da bai iya karanta shi da rubuta shi amma ka ce ikra zai ban cewa kana cewa karanta tun da ya taso cikin yara an fahimta ko kula da zai ni ban iya karatu ba ma'ana yana da yaran a baki amma bai da shi a rubuce ko a karance an fahimta irin yadda yanzu ya fi ɗaukar hankalin mutane in aka kai yawon makaranta aka je na turanci wato ai lafiya na makaranta ta yi ko to da yana da harshe a baki ko da an zo a rubuce za a samu matsala ko da an gaba shi ya karanto za a samu matsala an je an magana da shi za a ji a to ai lafiya na haka yake ta faruwa da mu to da haka ta faru ذكرت ثم آية اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ألف اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم معنى فارس رسول سورة أبيه جنكا وليا هلتشكوا لكمه خلق الإنسان من ألف يا هلتشم سلتا بمولانجيني اقرأ فقال انت وربك الأكرم سواء سؤالي kana mai neman taimako da kama kafa da ubangijin kamar bai karanci wanda yake kyautar da ba mai irin allazi allama bil qalam wanda ya sanar da bayi da alqalam ya sanar da mutum da alqalam nun wal qalami wa ma yasqurun allama al insana ma lam ya'lam ya sanar da mutum abin da bai sani ba waɗanda suke ayoyi biyar da aka fara saukar wa mai zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kuma same su ba sai da ya ci ga ƙauya da haka kai ma ba za ka samu karatu a ƙabas ba inda bai same shi a ƙabas ba inda wanda ya samu karatu a ƙabas shi ne amma bai samu aya biyar ba sai da ici dan ta mala'ika an gane ko haka annabi Musa ma sanda ya tafi neman ilimin wajen Khidir shi ma yace laqad laqina min safarina na saba, kai mun ciro kauya a tafiya ne, wannan neman karatu da wahala yake ko to kai ma sai ka shirya za ka suya yanzu an yi ruwa ba mu maki kafin mu tashi za ka tsinci san za ka tafi kuma ka jike jaba ko sanyi ko zafi ko abin da ya kamata haka ma zai yi kai sun ka dama ka jajirce ka so nan wahalar ka same shi to kai wahalar ka kayi mai lada da ɗaura kayan kyau da a san wanda zai wahala shigen wanda kwatankwacin naka samu kuma da tafi zaka amma kuma ba lafiya فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da amince Allah tabbata da gare shi ya dawo dauke da waɗannan ayoyi guda biyar ya rike su ku fu'aduhu amma fa zuciyarsa na

فذملوه سيسك للبيشي shi hatta عنه الروح har sai da wannan tsoro da firgita ta bashi sai da ya biya dawo daidai a shaidar laba tana sa mutum dawo sai ko wannan tamama da kuma daina ganin abin da suke ganin wani lokaci to har sai kuma ƙwaƙwalwar da dawo daidai firgita da kai sai kuma ko فقال لخديجة sai yace da matarsa Khadija fa akhbaraha al-qabr ila ta mata labarin abin da ya faru shi mana fa qala da Khadija shine wa akhbaraha al-qabr sai ya labarta wa matarsa Khadija labarin abin da ya faru da shi cikin abin da yake da wanda yake da ɗan kashitu ala nan, ina jiyo wa kaina tsoron mutuwa game da wannan abin فقالت da sai Khadija ce kalla ba zai yiwu ba wallahi ma kan mako abada na rantse maka da Allah Allah ba zai tozarta ka ba dan ba irin ta yake tozarta ba innaka la tasilu rahim kai fa kana sadar da zumunta misal da zumunta kuma Allah yana yi da shi wa tahmilu al-kalla kuma kana ɗaukar ɗawaine mai rauni wa tahmilul kalla kana taimaka wa gajiyayye wa tuksibul ma'duma kuma kana ba mara shi wanda babu taimakanta in ya zo gare ka ina samun mafita abin hannunka bai so ne ba ido kana bayarwa wa tuqrid dhaifa kuma kana saukan bako ka girmama shi kama goma ta arzikin da ba shi wa tu'inu ala nawa'ib al-haq kuma kana taimakawa akan abubuwan da ke faruwa na gaskiya masu radadi in abu na damuwa ya faru to kasan kai dauki Kama irin daukin da ya kai wa dan uwan babansa Abu Talib baban Ali bin Abi Talib ko dan da talauci ya talauci ana a ƙashi da yake jikin gini a dandaka a ci suka yi mitin da shi da wato abbas ɗan uwan babansa ɗaya ce to ga halin da abu tsari yake ciki ga iyali ga kuma yanayin da aka samu kai a ciki mu kai masa ɗauki za ka suka je to ga suka da ƴaƴa da yawa ga yanayin da aka samu kai a ciki muna so a rage maka nauyin sai ce to ku bar mun babban a bar mun babban ku ɗauki ƙananan saboda su sai abbas ya ɗauki jarwa mai mun babba. shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki aliyu ƙaramin ciki a nan bai taimaka ba a kan abin da ke faruwa mai raɗaɗi to shi ne sai suke cewa wa tu'inu ala nawa'ib ibin haqq kuma kana taimakawa kan abubuwan da ke faruwa na gaskiya masu zafi masu raɗaɗi masu zafi masu ciwo a rai wasu kuma suka ce abin da ake nufi da ibul haq abubuwan da aka ambato din irin su sadar da zumunta irin su taimaka mabukaci irin su karɓar bako da agaza masa da yi masa goma ta arziki to kana fahim waɗannan abubuwan duk kuma taimako ne a kalle su an fahimta to da ma wani da ba a faɗo ba فانطلقت به حتى أتت به ورقة بن نوفل جواز عين خديجة تتبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لتكيد وجد ورقة النوفل تكيش يقول ورقة النوفل بن أسد لم أسد بن عبد العزة لم عبد العزة بن أم خديجة لم أم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية shi waraba dan naufal ya kasance mutum ne da da ya yi kiristanci a lokacin magudancin farko mutanen baka ƙuraishawa na magudanci suna bautar gumaka shi kuma a lokacin yana kiristanci wakana ya tubul kitabar a lokacin ya kasance yana rubuta rubutun harshen ibraniyanci yaren yahudawa ya iya wannan yaren yana rubuta shi fayaktubu min al-injili min ibraniyati ma sha Allahu an yaktub da ya san rubutu abinda Allah ya so shi da rubutawa na injila da yaren ibraniyanci ana ikarantu wannan yare na ibraniyanci wato ainihin kwafi abin da yake ciki na sako ya bai da shi zuwa harshen da ya iya na larabci ina fassaro abin da ke cikin injila a rubuce da ibraniyanci zuwa harshen larabci wato don laraba su zance abin da suke cikin sakon injila to yana yin sau da haka langwas ake ce kowa ne eh, ne yan langwas ne masanin yare ya san larabci kuma ya san ibraniyanci mai basira ne da wayewa wa kana shekar kabira a lokacin ya kasance tsoho ne tuku ya tsufa ya manyanta kad almiya kari a sanar kama ya makance amma basirar tana ko فقالت له خديجة sai khadija ta ce da waraka ya bula an ya kai dan dan uwan babana isma min ibn akhika ka ji abin da dan dan uwanka zai gaya annabi mijinta ya zama dan dan uwan dan dan uwan babansa saboda surukuka ta hada ma'ana tana kaddara dangin mijinta har ta ɗauki mijinta ta mai da shi ɗan uwa da nasu ɗan uwan ko a shi haka ya zama da surkai su kasance haka ma a su ɗauka su kasance ba ka zama kwana kullum a shirin da surikin ka ba ko kuma shi ina maka ba da ko dangin a dangin kowanne ya zama ɗaya an fahimta ko فقال له ورقة sai warakar zai ce da shi ya na afi kai ɗan ɗan uwana shi ma ya farka ko nan take ce kai ɗan ɗan uwana ma za ka me take gani ne ta hayyara na ma ko ta fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qabara ma ra'a sai manzon Allah ya da ce Allah subhanahu wa gare shi ya bashi labarin abin da ya gani fa qala lahu warqatu sai ya yace shi an-namus wannan abokin sirrin shine mala'ika biyu allazi هذا musu الذي نزل mako ala musu shi wannan abokin sirrin malaika shi shine wanda Allah ya rika saukar da shi ga annabu. musu an je gurin malami ilimi ya fara aiki to an kai wannan da kake bayanin ya zo maka da sakon kitra ɗin da ka faɗa bismi rabbin da zai salat shi ne dai mala'ikan da ya sauka ga annabi shi ya kawo annabi musa ya laita ne fiha jazir ko jaza kai suna ina ma dai kwanakin da za ka bayyana da kira ina da samartaka a lokacin ina ma dai a ci sanda za ka bayyanar da wannan abin da ya fara zuwa ma na sako ni kuma a ce lokacin ina wato saurayi maji ƙarfi laita ne a kuna hayyar ina ma lokacin ina da rai in iya kuri duka ƙaunaka daidai lokacin da jama'a kuran da sai ma daga ya karanto ina da ilimin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى ذا ألا جلالة مش ألا تفتى أجريش أو مخرجية هو أو مخرجية هو كن يزسو مثالنا لا تفتى دين لدر مكة كن يدعي الهواء وندل كما قبل أن مدنا أم فيتا قال نعم إتو فريقوا za ka burda kai in baka sani baka sani lam ya'ti rajulun qattun san san babu wani mutum da ya zo bi mithli ma ji ji'ta biyu da irin abin da ka zo da shi na sako illa uliya face sai an yi adawa face sai an yi gaba da shi ka shirya wa gaba a ga samu shimfiɗa ka shirya wa abin da zai tunkara wa in yudrikuni yawmuka idan har ranakun da za ka isar da wannan saƙo ya tsirriske ni na zama da rai an suruka zan taimaka maka nasran mu'azzaran taimako ƙasƙafan taimako sun malan yanshi ko yanshaf sai zaman to bai daɗe ba waraƙa shi waraƙa an tuwafiya rai halin Allah ya karɓi nan ya dai aikin da ake so da ya share wa manzo hanya ya kwantar mata hankali yanzu kai nan Allah aka ce masu an ka shiga tsarki mai wuya za ka kinkime sa a tafi gurin sarki kan san ba da hankali a dawo ina magana a faɗa kishi ya sha zama ko ka a tsawon da za ta hajji gida sai da jami'in mai lafiya wannan shi ne abin da ya mana ce durusun wa'iba ibar darussa horo da aka samu daga wannan karatu da kuma abubuwan ɗaukar izina dalla tasarrufu khadija radiyallahu anha wannan tasarrufin abin da khadija ta aiwatar ya nuna idza ma waqa'a ta fuskar abin da ya faru lin rasuli sallallahu alaihi wa sallama game da manzo tsira da abinci Allah subhanahu da gare shi bil ghari a wannan kogo wannan abin da sai abin da ta saka ma'ana salat da tabi abin da ta aiwatar ya yi nuni ala rajahati aqliha akan wato rinjayen hankalinta akan rashinsa ma'ana hankalinta tana cikin masu cikakken hankali zaman hadisi ya tabbata a mata ba wanda ta cika cik sai guda hudu to tana ciki haka manzo ce a akwai cikakku ba cif amma a maza a mata ko da iran hadisi tana ciki ɗanta ma tana ciki fatima wa husnu tasarrufiha kuma wannan ya nuna kyan iya mu'amala can yadda take tafi da al'amuran wa a wani nan mana martabar da darajarta wa salamati fitratiha da kuma wato lafiyar kyawun yadda take gano al'amuran to ko daga miji ya zo miki ina cikin uh, wato rawar tsari ina kyarma hankali a tashe ya ci da da na ta cikin karɓi umarni ki lulluɓe kuma ya dawo cikin nutsuwarsa ya za a miki labari kin kikime shi kin je kin kai shi za ka kwanta mata hankali ko in ba da cikakken hankali ba a wata kuma shi kenan to ta islamu ya zama ka ba sai ka rinka zuwa ba da gari a da haka ba ko Zai ka zo kuma su tafi shi kuma kawai ka zauna ka kama kanka lafiya to da haka ba in matsoranciya ce in mara wannan hangin ce to kaga wannan nan mana yadda take da wato kaifin hankali وكانت من أعرف الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan karatun yana sanar da mu cewar Khadija tana daga cikin mafiya sanin mutane game da halayen nan bi makani hamin hu saboda matsayin da take da shi gare shi matar ta ce tana sanin halin ka da ma iyayen wani lokaci saboda ce ake zaune dindindin tare ko da yaushe ana nike da su wani abin da ba za ka bayar da iyayen ka ba lokacin da girma su sai ga iskasin shi tare in aka biyo ta kanta ma sai a ci nasara ko a biyo ta kan gidan ku ba a ci nasara ku uba da uwa ta ce ku samu matarsa ko da zai yi amma in eh, an haka yake faruwa ko sai ku bi ta hannun hajiya eh, ya rike ya zama bijin hajiya ba wa ishatiha da iya zama da miji lahu gare shi shi mai wa tilaha ala sirri wal alamiya da kuma san kayan ciki da shi ganin abin da yake na koye na manzo da abin da ya fito wanda ya sa wannan matsayin take da shi ta san abin da yake na sirri daga ita da shi ta kuma san abin da ya bayyana na halayya sun kanta aure shi da bayan ta aure shi وقد رأت من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر حقيقة هذا حالا يمن ذن الله تلا دامن شاء الله صبت أدريش وشمائله لأبي أنثى ما يؤكد أنه الرجل الموفق abinda ke karfafa cewar hakika masu mutum ne abin datarwa ana wanda ake datar da shi da abubuwa ne na alkhairi to ta ga haka a tare da tun tunda ta gaina da taimakon mabukaci ta gaina karɓar bako masa ba bashi ta gaina yana yana gaskiyar magana amana ka ba to wannan abubuwan da ta gani su ta san cewar bawa ne mutum ne da Allah yake dakar da shi da abin da yake bai su da ko da ya zo mata a firgita su ce kai kwantar da hankalin ba irin ka ne Allah yake so zakka kai kana da da za su zakka bayan haka mata ce zo mu je muna da na gaba ai mu je mu jiwa abin da na gaba za ci nan ma su sake kwantar mata ɗin aka gaya mar abin da bai sani wal ayyar kuma mutum ne wanda ake karfafarsa da goyon bayan ma'ana ina samun goyon bayan, min Allah daga Allah al-mustafa min khalqihi kuma zababban Allah daga cikin halittunsa almardiyu fi sirati abin yarda dangane da yadda tarihin rayuwarsa ya gudana wasu lokaci da tsarin yadda yake tafi da al'amuran wa'anda anna man kanat a akhlaquhu wa siratuhu kuma hakika wanda waɗannan su ne halayyarsa waɗannan su ne tsarin gudanar rayuwarsa la yukhafu alaihi lammatun min ash-shaytan to ba a jiya masa tsoron wata shafa daga ɓangaren shaytan wani abu da zai zo ya zame shi ko ya same shi ta ɓangaren shaɗan ba a yi irin waɗannan su faɗa wa wannan ramu shi ma shaɗan ya jefa ƙauna da bodin irin ina ma can an wanke rabai shaɗan daga cikin zuciya أو ko da rike مس من jini. da irin wannan ba zai yi ba kuma a ce wai shafar aljanu su yake tare da shi bare a ce wannan firgitar da izo da dukan uku uku ko kuma faɗuwar gaban da yake ciki alamu ne na hauka ya same shi sam su ma ɗan sun san inda suke zuwa ko yanzu ka dimanci qur'ani ka dimanci hadisan manzo ta yadda shaidan ya iya da dai labari ka da zan zartar za ba da wani amma ba kai mutum ka tsare kana tsaya ita zama kariya da tsaro da gabawa kan abin da ya shafi shaidanu su tunkaro tunda mala'iku ne suke tashi wa makaranta alqur'ani ba me na magana ya ja da su kaga bai kasu nan kuma duk inda kake kana karanta annabi ya ce mala'iku suke zuwa su mana da fukafukan su inuwa gare ku to na magana shaidan ya zo shi biyu? shi ma san da zashi je da wajen da zai sha ta dan kwaro da ɗan ana amma ba kai ba an gane ko وأن ذلك يتنافى مع ما عرفت من حكمة الله kuma hakika faruwar a ce ga wanda na Allah mai irin waɗannan ɗabi'u a ce shafar aljanu ta same shi ko kuma matsala ta aljanu ta shafe wa anna zalika hakan ya tanafa yana kishiyar da juna ma amma arafatu da abin da na hikimar Allah wa da tausayinsa fi game da halittarsa ubangiji na tausayin halittar da wanda yake kan tsarin da yake so a kasance wanda yake bin abin da yake so a kasance a maza na sa biyu kolo ke ko a wajen wasalin ke halki faƙalar fi tiƙatin don haka cikin wato amincewa ta ce wa imani bisa imani ka tantancewa wa bi da ƙarfin gwiwarsa wanda ake da goyon baya da take ji na wato ainihin karfafan zuciya da tunani da haka kawai da buɗar bakinta da cewa sai kalla sam ba za su taɓu ba ba zai yi ba wallahi ma ku zai kan abada har abada Allah ba zai zarta in ba da karfin zuwa ba zai faɗi wani na la tasilu rahim har kai kana tare da zumunta fitar da kirgo masa abubuwan alfahari da yake ne eh, wannan baya zubar wa ta'milu al kana daukan nauyin gajiyayye ko wanda yake mai rauni wa tusibu al kuma kana baiwa wanda ya rasa abin da zai mora ko zai amfana da shi abin da ya rasa kai ka bashi kama abin da zai to karfin matsalar wa tuqru baifa ga kuma wato karɓar bako da girmama shi wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq gashi kuma kana taimaka a san al'amuran da ke faruwa a rayuwance na gaskiya masu raɗaɗi na uku cikin abin da kuma koya a wannan darasi dallata halilu wa rabatu da تحليل ورقة da ma hadata da صلى الله عليه وسلم في الغار والورق da waraka ya yi game da abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wa sallam a kogon hira wannan ya nema da nuni ala sihhati ilmi akan nagartar ilimin wara wa fadli da nuni akan martaba daraja to ilimin da yake kai ilimin na gaskiya ba gurbataccen kiristanci yake kai ba kiristancin da ke albishe da zuwan manzo sallallahu alaihi wa a kan su yake dan haka da jin ya gaya masa haka fiye da masa yadda abubuwan ta hudu da irtabar hikimatullah ta'ala hikimar Allah madaukaki ta zartar an yakuna rasulu sallallahu alaihi wa sallam ummiyan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabbata a gare shi ya zamo mara karatu da rubutu hikimar Allah ta zartar da haka la ya'rifu al-qira'ata wal kitab bai iya karatu ba kuma bai san rubutu ba wa fi dalika ibadu wannan abin da ya faru akwai ne nesantawa da shi hannun shakki dangane da abin da ya shafi shi wanda ake kawowa ta sanya kokonto da jefa kokonto fi masdarin qur'ani game da wannan tushe na Allah al domin su Allah a wani lokaci suna kokarin su nuna cewa ai qur'ani san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne ya kirkire shi ai ta zo ne mutanen farko ne kawai da shi ba a zarga masa shirtar da yana rubuta to shi ne sai Allah wa fi zalika yaqulu Allah ta'ala game da haka ne ma Allah madaukake yake cewa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab kafin alqur'an nan da muka saukar maka ba ka iya karanta wani littafi wala taqutuhu bi yamin kuma ba za ka iya rubuta wani littafi da hannun damanka ba ba ka iya karatu ba ka iya rubutu ba idan da sabon mubtilu da fa a ce ka iya karatu da rubutu aka sauka maka da wannan qur'ani to da mabannata sun shiga kofasan qur'ani da ai dama ai kwararren marubuci in ya rubuta qur'ani ai ba abin mamaki ba da aka rasu to sai aka toshe duk kafar da za su iya wani baka iya karatu baka iya rubutu da sun sani shi ma da yanzu muka ce kai ma ana bi kawai ta da san Allah ko wannan yana rubuce yuwar wannan jefa kokarsan game da alƙur'ani za mu shiga marashin da matakai da kira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu kai Ba da wasu kuma dama wasu ma yau ruwa ya hana su ko hadari ya hana su amma duk da haka an yi kokari السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أنا السلام عليكم waɗannan mutanen za ta kasance a sallah jam'i wato mutum biyu da kuma yaron da bai balaga ya ya kamata sahun sallar su ya kasance to idan limani ko mutum zai limanci idan manto daga shi sai wani baligi guda ɗaya sai kuma yaro mai ƙarancin shekaru da bai balaga ba za a dubi shi wannan yaron ya kai ya hankalci mai sallan idan ya san darajar sallah za a iya farawa da shi har a ƙari wannan yaron da wannan baligin sai su jeru a bayan wanda zai musu limanci ya sallar su aka shi da abin da ya kamata wannan yaron da yake iya fahimtar cewar sallah a baci mai kima daraja kuma za a iya fara su da shi da fara su da shi har a ƙari bai san nayi ba to ya samu tamyiz ya san ya hankalci al'amura za ka ana ɗaukar sa kamar cikakken mutum wajen jera su a sahun samu amma idan yaron da ke tare da su da shi da cikon na ukun su yaro ne wanda bai hankalci ma'anar sallah ba amma dai ana ƙoƙarin a sabar masa idan kun yi tsawon da shi in ya ji wasu yara can suna cewa gugun sabi zai juya ya tafiya ba idan ya je ka gaya to wannan kawai zai fi sama uku biyu dan kana shi a gefen ku in ya tsaya kan lalam in ya tafi ba matsala an fahimta ko eh wannan shine abin da ya kula shi kuma da cewa eh ya samu kansa a masallacin juma'a ana kasa da kudu ba sai bukatar wato shiga ban ɗaki ta kama shi to Allah ya sa yana da ruwa a leda biyo wuta sai ya fice sai ban daki idan biya bukata sai amfani da wannan ruwa ɗi tsarki Ki fito ya alwala sai ruwan alwala ya ce tuni da inda ka aji ilari ilari har aka raka a guda ita sai ga ɗaya ma za ta kawai sai tsuguna sai ma ka ce sai shiga sabo aka yi sallah da shi samu ka a matsayin ya samu juma'a shi ita yaya ya sha koko wani abu da ka sha sallar ka ta yi inda ka nema ba ka samu in ka ce sai ka samu zan ka rasa sallar ko da ma an shar'ar da yin taimama idan aka rasa ruwa ko kuma aka kamu da rashin lafiya da take hana taɓa ruwan ko da ba shi to za tana da uzuri da kuma dalili a shari'ance da ya baka damar kai sallar ka ta yi farko ma da kasance cewar wato ruwan ba sai ƙasa mu ne ba, ba karsa ma ran kar farko Allah ya san na alaikum salam eh zagayo ruwan inda yake alwala to kai ma suka sa ma shan kai ma alwalar ka tana ɗauko ba ta to kamar da aka yi ruwan sama da aka yi ya sa hanyar da suka saba biyu ba za ta biyu ba za ta biyu ba sai dai kamar ta cikin ruwan ka wuce bayan sun zo sun wuce mutum biyu suna kama jayayya wanda na cewa to kai sai fa ka sake alwala wanda na cewa a'a in fa ka ce na sake alwala za mu ai magarban ba ni to shi kuma ya bar suna jaye to kuma shi ma ya mutu cikin ruwan shi ba a jaye da shi ba albasa ko ba ta mutu amma shi ma mutu cikin ruwan waye mai gaskiya waye fi dalili to bai sani to asali abin da aka sani shi wannan ruwa na sama ruwa ne mai tsarki na tsarkaki ba wa an zanna mina sama ima'an tahura in ja'a Allah ya ce mun ɗaukar muku da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa daga sama to daga inda shi ne yake wucewa dan yawon ta, ko ya ji wata kasar da take bi ba za ka mai da shi mara ƙarfi ba sai dai in ya suna da kwatoci ki zamanto tare suke zuwa da ruwan kwata da ɗan kwata tarin jaye shi to hukuncin ƙarfinsa ya kan to shi ma kuma in ya taɓa jikinka magana ce ta ka wanke inda ya taɓa ba ta ka sake alwana ba an fahimta ku to da ka magana ta inda jikinka ana buƙatar tsarkin jikinka in za ka yi ibada da tsarkin tsirarka in ya taɓa tsirarka to za ka wanke in ya taɓa jikinka za ka wanke wannan ƙazan da taɓa jikinka amma ba don ka ta wani wanke an fahimta ku shi ne abin shi ma shi ba da ka samu bi hamdin ashhadu an da ilaha illa anta astaghfiruka